Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi daga ƙasar jamhuriyar Nijar da Mali. Masu saurare ku gyara zama domin jin wani rahoto da muke tafa da shi, inda asirin Emmanuel Macron ya ƙara tonuwa, kamar yadda za ku ji yadda sarauniya mango ta kuma tono wasu abubuwa inda yayin da ake ɗauko waɗanda suke wato ɓata gari ana shigo da su cikin ƙasa. domin damula lissafin ƙasa. Masu saurare kamar yadda kuka sani dai tun bayan juyin mulki da aka yi, wato dai ƙasar ta jamhuriyar Nijar take fuskantar wasu abubuwa da dama daga ECOWAS da kuma Faransa. Inda a yanzu kamar yadda sarauniya Mango take binciko wasu abubuwa na sirri a yau ma bari ku ji wani abubuwa da ta binciko wanda babu shakka za ku yi mamakin jin irin abubuwan da za ta furta. Ba tare da ɓata lokaci ba bari mu sada ku da sarauniya mango ku ji abubuwan nan da za ta ambata muku na sirrin da ke faruwa. Gashi ku saurara. Assalamu alaikum yan uwa yan nishar muna muku fata alheri har hama Allah ta lallabe yan nishar da inda yake. To labari mai daɗi ya samu yan nishar labari mai daɗi ya samu to yan nishar yanzu labari ya same mu yanzu yanzu wannan fita bare fibire ya ce duk wanda yake zaune ya tashi tsaye ya ce wanda yake tsaye kuma ya ce ya ƙara ƙarme tsatson shi da kyau ya ce to ka a yi wasa mai da hankali ga vigilance ya ce saboda aski ya zo gaban goshi ya ce aski ya zo gaban goshi sauran kiris ku ci nasara ya ce to yanzu lokacin wannan su kuma mahasaran namu sun tashi sun yi tsaye tsayin daga suna neman yadda za su hana mu wadata yawa ya ce to cikin wannan harakar sai shi president na burkina faso ya gane cewa akwai wani aika-aika da ake shiryawa ya gane cewa akwai wata gada zare da ake darmawa shi dai hankalin shi bai bashi ba zuciyar shi bata bashi ba aka ce yayi tsaye tsaye da kare ta da sojojin shi gaba daya ya ce aka yi ta um, kamar fui eh, ya ce aka yi ta tambaye tambaye ana fui ana dibe dibe ana leke leke a gani dai in babu wata mai da aka shirya cikin ikon Allah sai ku suka zo suka iske wani wuri inda aka ɓoye yan fasa kabri kuma aka ɓoye abinci da za a ba su eh akwai tukane akwai shinkawa akwai masara akwai dai abinci dai ce maka iri-iri to yanzu wannan tekogar tsin ibrahim traore ya same ta kuma 'yan terrorist inda aka ɓoye a nan burkina ya same su kuma sanin kanku ne cewa yanzu halin da muke ciki ko mu ko su to ibrahim traore bai musu wasa ba lahira ta yi baki yawwa kenan wannan tsarin da ado ya yi an watsa da shi allah mai sarki allah mai maɗaukakin sarki mai kowa mai komi ya ba mu sa'a ubangiji allah godiya ta tabbata a gare ka muna godiya yan uwa yan nijar a cigaba da addu'a ka ayi wasa da addu'a malamanmu muna godiya ta musamman muna godiya sosai allah ya ba ku ladan abin da kuke yi allah ya ƙara zamanin ku allah ya ƙara ba ku ilimi da ganuwa eh muna alfahari da ku kuma muna godiya sosai to yan ne shar ka ai wasa da ada eh ka ai wasa da ada insha allah rabbi ta takwar yanzu ya hutu ya faɗi ya ce aski ya zo gaban kofi. sauran kiris sauran kiris ya ce kan kan mu abin ga kan mu bi san bara ya ce kuma kan mu ji tsoro amma mu yare dubulan vigilance da mun ga wani abin da ba daidai ba maza mu gaya musu shi to Allah ya sa mu dace ni ce ta ku sarauniya manku ubangiji Allah ya ba mu sa'a amin dan sa'a ne to yan nijar labarin da za mu kawo muku yau da sahi da wannan labari ya same mu president na Algeria jiya mun yi muku vocal cikin vokal mun kwatanta muku cewa president Algeria ya kira Ado sun yi magana suna zan yana hudu yana cewa mu alƙasa muka iya mu na hukai ne sino aikin da muke yi ai kai Ado baka yi shi ba mai kai naka ya hutu hili ne yawa to yanzu ya ɗauki waya ya yi telefon da makaron sai ya ce ma Macron yi hankali da kanka ana nan ana shirya maka wata gadan a tattu ya ce in ka lura tun da ka hau iko ne france ta fara samun problem abin da ya sa france ta fara samun problem saboda an maka karyan problem a mali a burkina da nishar da abubuwan da kuke samu a da yanzu ba samu shi duk wannan shine ya kama salatu ba idan da haka nan yanzu chat da shi president in na chat da popular sun in nashi sun haɗe baki suna so su maka gadar zare in ka faɗa cikin gadar zaren nan ba Allah ya kiyaye sai ka bar chat da kai da ka gaba ɗayan ku sai kun bar chat saboda haka maza ka tashi ka san abin da za ka yi ka nemi mafuta ka abin da suke nan suke shirya maka kenan ya ce kuma ba idan da haka nan zan gaya maka ka yi hankali duk abin da kake ciki mali suna da labari saboda an kawo satelit an samu su. satelit ɗin wannan da aka samu su ya fara aiki kuma satelit ba su halkar yake kwantarole ba satelit har da kai duk abin da kake ciki a can faransa suna da labari masha Allah alhamdulillah to yan wa'in yan ka magana babu mutum ya ce ku kwanta da hankalin ku babu komai sai alheri satelit ya kawo girka kuma satelit yana yana aiki duk abin da sahal take ciki ala sai wani pray yana da labari duk wanda ya kitta kun san hatta da dan kiyashi na ga muku wannan magana ba shi ba ba hatta da dan kiyashi yayi muhimma cikin rami wannan drone yana filme ya bada shi to shi satelit ya ma karshen drone satelit ya kawo girka kuma satelit kuna shi yawa da aiki a bakin su kuma kashi president algeria ne ke gaya ma makuna ya ce satelit ya fara aiki kai kanka president um, um, faransa abin da kake ciki yana hannunsu mali yanzu na da labarin duk abin da kake ciki ya ce to kuma zance na wajen terrorist akwai manya-manyan terrorist guda biyu wanda suke a hannun mu ana ka ce in sake su na sake su yanzu ka ce a kira su saboda mu gani in suna isa shirya wata munakisa to ni da na yi kiran su sai suka yi ɗaukar wayata lufet ke sun yi ɗaukar wayata yana nuna cewa ba su amince ba da su she su yi wani aiki yanzu suna nuna cewa in mun tura su je su yi aiki kawai kashe su ne za yi ka sani cewa duka terrorist inda muke aiki da su gaba ɗayan su arme in mali da arme in burkina da arme in niger sun aika su labara kuna ji da bakin shi president algeria yana faɗa ma macron ya ce duka terrorist inda ke gare su wanda suke tura suna aika aika suka ce arme in mali arme in ias ta halaka su gaba ɗayan su ta tura su a tura su lahira kenan kun gani barazana banza ce suke ma mutane ku sance na malami na siri wanda ya ce an kashe terrorist din wannan ya ce shugabanninsu ma babu su an kashe su to wannan zancen yana nuna wannan magana ta president Algeria yana nuna cewa abin da ya faɗi gaskiya ne yawwa to ba idan ga haka nan ya ce kuma wa'annan mutanen guda biyu kwararrun mercenaire kwararrun kidnappers wanda ka ce saki yanzu gashi ina musu waya ma sun ke ɗauka waya ta ce na san ba Allah ya kiyaye in ba su kai mini hari ba sai sun kai ma ado hari saboda haka ka tashi tsaye ka san ka nemi mafuta ka nemi mafuta in ba haka ba muna cikin tsaka mai wuya makon ya ce ni da wani zan shi ya ce ni ina zan sare na ni wannan abu ya ishe ni to yanzu dai siyasa da ake ciki dai an kwatanta cewa shi pitagor ya faɗa mana wannan zance yanzu yanzu ya ka sai yanzu na samu kuma hotonta ya nuna cewa makon yana cikin tsaka mai wuya tunda ya san cewa akwai satellite yana nan yana filin shi bai san abin da yake ciki yana hannun maliya na biyu an ba shi labarin cewa satellite ya bada aiki na uku an ba shi labarin cewa duk kamar sanar da ke gare su wanda suka yi da kibiri an kashe su guda biyu kaɗai suka yi saura ƙwararre su kuma guda biyu sun ke ɗaukar waya sun ke ɗaukar waya in president da ya in ya masa waya sai su ke ɗauka suna cewa ba su zuwa kwamba ba su zuwa su yi kwamba da rikin ias yawwa alhamdulillah haka yayi kyau to yan uwa yan Nijar kar ku tada hankalin kar ku tada hankalin ku satellite duka sahel yake control shi duk abin da sahel take ciki satellite yana nuna ba da yake da biyu su kan kansu sun ce wai ba su san ina za su tsara su ba shi makuran kanshi ya ce shi ina zai tsara shi bai san ba ya zai yi da wannan matsalar bai san ba ya zai yi ciwo kan wannan matsalar yawwa bai ga komi ba ubangiji Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi ya kare kare To masu saurare kamar yadda kuka saurara sarauniya mango kenan. wadda ko da yaushe take bi lungu da saƙo domin zaƙulo dukkan wasu abubuwa na makirci da shari da ake mulkawa ga ƙasar Nijar. Inda dai kamar yadda kuka ji Faransa dai a yanzu ƙarshen ta ya a jamhuriyar Nijar yanzu ba ta da wani kataɓis a jamhuriyar ta Nijar. Ana ji ana gani dai babu shakka irin abubuwa dai na rashin kyautawa suka ringa faruwa a shekaru da dama da suka gabata a ƙasar jamhuriyar Nijar inda babu yanda 'yan ƙasa suka iya haka ake damawa haka suke sha yanzu kuwa da sojojin CNSP suka zo suka ce sam ba za a taɓa yin haka ba talakawan ƙasa su ringa shan wahala dole sai an biyo 'yan ƙasa haƙƙinsu zancen ƙasa ne don haka kowa ya zo ayi da shi inda babu shakka wannan kalma ta zancen ƙasa ta yi wa 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar daɗi wanda hakan ne ya sanya ma suke ƙara wato ƙaimi wajen zancen ƙasa tare da kawo dukkan abin da zai kawo ci gaba a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Tun da ake ba a taɓa juyin mulki da wato aka yi ba da wato goyon baya kamar wannan juyin mulki na CNSP ba. Mutane kusan miliyan 20 na jamhuriyar Nijar sun mara baya ga baki ɗayansu ga wannan juyin mulki da aka yi a ƙasar jamhuriyar Nijar wanda wannan hakan da suka haɗe kansu 'yan ƙasar sai zamanto sun toshe dukkan wata baraka ta makiya waɗanda in suna neman su shigo su ci ƙasar da wato yaƙi na wato juyata ta da demokuraɗiyya a bar hannun sojoji to wannan haɗin kan sai sanya suka kasa ya kamata 'yan Nijar ku ƙara sani cewa haɗin kanku ki ɗaya shine ƙara ci gaban ƙasa. Ya Ubangiji Allah ka ƙara kawo ci gaba da kwanciyar hankali a wannan ƙasa, ka ƙara ba sojin CNSP ƙwarin gwiwa da kuma hikima wajen yin abubuwan da za su ƙara kawo ci gaba a ƙasar jamhuriyar Nijar. To ba saurare ƙarshen rahoton kenan muna jiran jishe ku mun gode. sannan muna roƙonka mai saurare da ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawar da za ta fito domin haka ne zai ringa baka damar samun labaranmu da bidiyonmu da zarar mun dora za mu sanar da kai